À la prochaine. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko makera da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Litinin tara ga watan Mayu na shekarar 2022. Yayin da aka buga gangar siyasa a Najeriya za mu duba halin da ake ciki game da takaddama tsayar 'yan takara a jihar Borno sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasira da Melika ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Ana fargabar mutane da dama sun mutu a Ukraine a jiya Lahadi bayan wani bam ɗin Rasha ya afkawa wata makaranta da ke ɗauke da kusan mutane 90 a gabashin Ukraine. gwamnan yankin luhansk da ake takaddama a kai inda tashin hankalin ya fi kamari da aka kwashe makonni da dama ana dauki ba daɗi tsakanin dakarun rasha da na ukraine ya ce an kubutar da mutane talatin a wurin amma sauran mutane a makarantar sun mutu da alamar mutane 60 da suka rage a ƙarƙashin buragudai sun mutu gwamna sai hadari ya rubuta a shafin sakonnin telegram ya ce harin bam ɗin da rasha ta kai ya kashe yaran maza guda biyu da suka hada da mai shekaru goma sha ɗaya da mai goma sha hudu a kusa da garin privila harin na baya-bayan nan a yankin donbass ya zo ne a daidai lokacin da kasar rasha ta ci gaba da matsakaimi don nuna wasu nasarori a fagen daga a gabashin ukraine gabanin bikin ranar samun nasara a yau litinin don tunawa da kashin da jamus ta baiwa nazi a gidan wasan kwaikwayo na turai na yakin duniya na biyu ofishin kula da kadarorin kasashen waje na ma'aikatar bitar amurka ofak a ya bayyana sunayen kamfanoni da mutane da ya ce suna taka muhimmiyar rawa ga yaƙi da ƙasar rasha ke yi da suka hada da shugabannin gudanarwa na manyan bankunan rasha guda biyu da wani banki mallakar gwamnatin rasha da wasu rasa guda goma nasa sai kuma wani kamfanin kera makamai da gwamnati ke goyon bayansa da kuma guda uku a cikin gidajen talabijin da gwamnatin rasha ke kula da su da ke samar da kudaden shiga ga kasar a cewar sanarwar ofishin ofishin na opec yana kuma daukar matakai da za su katse hanyoyin da tarayyar rasha da masu hannu da shuni na rasha ke amfani da su suna kaucewa takunkumai hana rasha daga samun ayyukan kwararrun amurkawa masu muhimmanci zai ƙara matsin lamba kan kremlin tare da yanke mata ikon gujewa takunkumai da amurka da abokanta suka sanya mata muna kuma niyyar auna hanyoyin da putin yake bi yana samun kudade da suke bashi damar cin zarafi da kuma auna kamfanoni da shugabanninsu da suke goyon bayan munanan ayyukan hukuncin ya hada da katse tallace-tallace na yammacin duniya a manyan gidajen talbijin guda uku da suka fi shahara a rasha da suka hada da channel one rasha da rasha one da kuma ntv waɗanda amurka ta ce suna kan gaba wajen yada labaran karya game da mamayar da rasha ta kai wa ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya lahadi wasu mahara sun kashe akalla mutane 35 ciki har da jariri a wani samame a wani wurin haƙa zinari a ituri a arewa maso gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar congo mai fama da tashin hankali a cewar majiyoyin cikin gida wani jami'in yankin jean pierre beklisende mai kula da matsugunin mungwalo a nan ituri ya ce kungiyar 'yan bindiga ta kodeyo ta kai hari akan ma'aikatar haƙa zinari ta artisanal Berkeley Sunday ya ce 'yan bindigan sun kai hari a wani wurin haƙar zinari a sansanin Camp Blanquet an kuma ga gawarwaki 29 a wurin. Yayin da aka kuma gano wasu gawarwaki guda shida da aka ƙona su kuma aka binne su a wurin. A cikin waɗanda suka mutu akwai jariri mai watanni hudu a duniya. Ya kara da cewa fararen hula da dama suka bata kuma ana nan ana ci gaba da binciken waɗanda suka ɓatan. kungiyar kodeyo da ta kai harin kungiya ce ta siyasa da addini da take ikirarin kare muradun al'ummar kabilar lendo ta kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo To nan jima kaɗan za mu kama ku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya inda duk inda aka duba batun siyasa musamman na tsaye da 'yan takara shine ya fi ɗaukar hankali. Wakilin Haruna Dauda na ɗauke da wannan rahoton. yayin da guguwar siyasa ta so mu kadawa tarayyar najeriya al'amuran siyasa da 'yan siyasa na so mu dakon sabon solon siyasa musamman ma na irin hanyoyin da za su bi na cimma zaben shekarar 2023 da kuma fatan samun nasara ga zaben irin wannan da shine fatan kun 'yan siyasa tarayyar najeriya ga misali a jihar borno an samu dan kwarya kwaryar sauyin lamari a harkokin tafiya wanda gwamnan jihar borno professor babakana umar zulum ya ce wasu kungiyoyi 179 ne suka saya masa fom don tsayawa takarar shugaban shugabancin jihar borno karin na biyu a matsayin zababben gwamnan jihar wanda ake gani wannan wata hanya ne na kokarin raba gari tsakanin sa tsohon gwamnan jihar borno sanata kashin shatima bayan alƙawarin da suka yi da kuma ake ta cewa wali ɗaya zai yi kawai mika wannan ragamar mulki wanda ake ta jitan cewa tsohon gwamnan jihar Borno hakan bai masa daɗi ba ko a 'yan kwanakin nan ma Professor Babagada Umar ya rushe dukkanin 'yan majalisun zartarwa na jihar Borno wanda kuma gamar haɗin gambiza ne tsakanin tsohon gwamnan da kuma shi gwamnan mai ci a yanzu wanda ake ganin cewa gwamnan ya yi hakan ne saboda ɗaukan matakin mai da nasa kawai kan karagar mulki da kuma wanda ke ganin sun yi amanna da irin tafiyarsa gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum mutum ne mai ta shi a idon duniya duniya baki daya wanda ya sa wasu kungiyoyin masu zaman kansu suka bayyana dalilansu na cewa gwamnan ya sake tsaya wannan takara kama abin da wasu suke cewa suna alhaji lawal gai ana cewa ma baba gana umar azalin moto ni ina siyasa tun zamanin GNPB amma ban taba gani gwamna kamar shi Borno da kowa a nan cikin garin ma ba wanda zai kwata ya yi bacci a gidansa balle ma kayuka da to yau yanzu alhamdulillah yanzu kayuka an yi kyau yayi kyau cikin Maiduguri yayi kyau don saboda haka shine sanadin da Allah ya kawo mana sauki a sunana barista Adamu yan bulama mun san shi yana da wani ra'ayi muna roƙonsa ya yi haƙuri sai ya ce shi tenuwa ɗaya zai yi tun da ya faɗa a baya ma shi in ya yi guda ɗaya ma ishi shi shi ya sa ma muka yi a roƙo yanzu ita muka ja hankalin ita uwar jam'iyya ta ƙasa ta yi haƙuri ta duba kokenmu fom ɗin nan da za a saida na shugaban jam'iyya a na wanda zai tsana takarar gwamna muna so ya zama an sai da shi ne ma shi professor gana umar zulmi shi kaɗai. sai dai la'alamu irin wannan tafiyar wasu su bai masu daɗi ba wanda tuni suka fara bayyana irin ra'ayoyin su na gwamnati zaben gwamnan jihar Borno a matsayin dan takarar ɗaya tilo wannan har ma suka yi kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta da karta sai da fom ɗin ma kowane dan takara face shi gwamnan jihar kaɗai. ga irin martanin da wasu jama'a ke yi game da wannan lamari. Um, sunana Malam Hassan. Eh, eh to ka san yanzu lamari na siyasa tunda dai an ce an saya masa za mu dai ce eh an saya masa. Amma gaskiyar magana mun san irin harkan yanzu ya zama na kawai duk wanda ya tashi ne ma sai a ce saya masa fom a kai. Yanzu gwamnoni da yawa sai a ce an saya musu fom. gwamnoni da yawa sai a ce an siya musu amma ka tambayi mu talagawa za mu ce kawai dai Allah raka takin gona ba ruwan mu da irin wannan harkoki to ai ka san jami'a kuma babu adawa ai ba za ta yi kyau ba shi yasa ai kake ga duk abubuwan da gwamnati suke yanzu a kasan nan saboda adawa ne babu shi kamar ma a cikin Borno babu adawan ai da yawa to kaga duk inda babu adawa kuma ya zama shirme sunana Aliyelo eh to har ga Allah mu da muke ganin wannan lamarin eh amma kuma shi dan siyasa a ce shi kadai zai zai tsaya akan takara a kasa a state na shi din ni ina ga kaman a ra'ayi na gaskiya haka din akwai wani gyara a ciki ya kamata a ce akwai 'yan adawa don saboda ita kanta siyasar ma dama ana yin ta ne wancan ya fito wannan ya fito sai a zaɓi mutane sai zaɓi shan ransu eh kamar haka din ina ga kamar ni a nawa ra'ayin fa kamar zai fi cancanta yanzu ji abin cire a gani shine irin yadda za ta kaya tsakanin tsohon gwamnan jihar borno sanata kashin shatima da kuma gwamnan mici a yanzu professor gana umar zulum wadda dukkaninsu tsohon malamin makarantun jami'a ne haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida haruwan Dauda biyu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga baba ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. jiya lahadi uwar gidan shugaban kasar amurka jill biden ta kai ziyarar bazata a ukraine inda ta gana da uwar gidan shugaban ukraine olena zelenska a wata makarantar da aka mai da ita matsuguni ga mutane da suka arce daga tashin hankalin da kuma hare-haren bam ɗin da rasha take kai wa kasar Biden ta tsallaka ne ta kan iyakar Slovakia da Ukraine cikin birnin Ozorod a wani gefen kudu maso yammacin kasar bayan ta kai wa 'yan gudun hijiran Ukraine ziyara waɗanda suka baro ƙasarsu zuwa cikin Slovakia. zelenska mai shekaru 44 a duniya uwar gidan shugaban ukraine volodymyr zelensky ta daɗe tana ɓoye kanta da 'ya'yanta biyu tun farkon mamayar da rasha ta kai wa ukraine makonni goma kenan jama'an amurka sun ce uwar gida biden ta sha tuntubar zelenska a baya kana sun yi musayar bayanai a cikin makonni da suka shuɗe a ƙarshe wani dan falastinu ya mutu bayan da sojojin isra'ila suka harbe shi yayin da yake kokarin shige katangar da jami'an tsaro suka kafa a kusa da shingen binciken sojoji a yammacin kogin jordan sa'o'i bayan da hukumomin isra'ila suka kama wasu falastinawa guda biyu da suka kashe mutum uku a wani hari a makon da ya gabata rundunar sojin isra'ila ta ce sojojin sun gano wani mutum da ake zarge da yunkurin haura shingen tsaro ba bisa ka'ida ba a kusa da birnin tulkaram da ke arewacin gabar yammacin kogin jordan suka kuma harbe shi an ce an ɗauki mutumin zuwa asibiti domin kula da lafiyarsa sai dai rundunar bata ce komai ba akan halin da mutumin yake ciki amma ma'aikatar lafiya ta falasɗinu ta tabbatar da mutuwar mutumin a wani lamari na daban kuma ana zargin wani bafalasdi ne da ya daba wa wani dan sandan isra'ila wuka a wajen tsohon birnin kudus yan sandan sun ce mutumin da ke rike da wuka ya daba wa wani dan sanda wuka sa'annan wasu jami'an da ke kusa da wurin a kofar damascus suka harbe maharin ma'aikatan jinya sun ce jami'in yana kwance a asibiti a cikin matsakaicin yanayi sai dai har yanzu ba a bayyana halin da maharin yake ciki ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ma'adala to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 da masu mu a jamhuriyar Nijar za ku isa sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. A nan birnin Washington DC agon muna cewa karfe uku da kusan minti sha hudu na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Zauren matasa. Ba sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa da VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwo a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. In ana biye da shirin na zauren matasa, mun sauka ne a yankin Agadas na jamhuriyar Nijar, inda wakilin Muhammad Mahmud ya shirya madazanta zanta da matasa kan illa ko akasin haka ta dakatar da shigowar bakin haure yankin. Matakin dai yana da zummara na matasa amfani da damar wajen tafiya yawon duniya kasashen turai. Shin mai matasan yankin ke cewa ne kan yadda matakin ke shafar rayuwar al'ummar a Gadas? kaga deja an samu faduwa da kuma komawa ba sosai gaskiya kaga babu babu yadda za a yi mutum nan da ya sabo ga haraka haka mm-hmm. yau farta ɗaya a ce an sauko shugaban ba tare da an samu wata haraka mm-hmm. wadda zai rinka samu kusan ma abin da yake samu baya ba mm-hmm. ka gani dole hankalin shi ya tashi malam idris muhammad ataka kai ma Eh, na ga kana so ka yi wani yan tsokaci a kai kalubali dai na harko hamid wanda ya jefa matasa shine fannin koma baya sosai da matasa suka tsinci kansu a ciki na harin dai wasu daga ciki cikin irin wannan hada-hada ko in ce wannan eh, harkar ta bakin haure suke samun abin da za su tufa makanuwan su asiri sai ga shi kwatsam gwamnati ta zo ta ɗauki wannan doka ta hana wannan sana'ar da yawa daga cikinsu ba su da ta yi sai wannan aikin da yawa daga cikinsu ba su iya wani aikin hannu ba ba su iya yadda za su yi ba kamar su cuci kansu da kansu in ba wannan aikin mutum da wasu duka abin da suka sa gaba ta wannan fannin ne na wato samowa da kaiwa tunda wasu daga cikinsu aikin su su su samu wani abu da ake ce ma fasaje su kai ma shofer ya dan ba su wani abu wasu kuma su suke haraka masu shoferori ne wanda su suke kaiwa sai aka waye gari babu irin wannan harakat daga cikin masu samarwa suna kaiwa akwai matasa da yawa wanda in ka diba a da irin harkar da suke amma a yanzu sun shiga kalubale sun rasa abin yi ma wasu daga ciki sun jefa kansu cikin shaye-shaye mhm. wasu daga cikin su sun jefa kansu sace-sace mhm. wasu daga cikin matasan akwai wanda eh, ba su ma san ta yi ba sai ka ana mutum ya susuce ya yi wane ne eh, ba susucewa ba mutum ya yi rashin yi ne mhm. irin kalubalen da matasa suka fuskanta tun bayan da wannan dokar ta hito safiya ayuba a matsayin ta mace a can baya an kwatanta kamar aure da kanshi a lokacin da kwai hada-hadar bakin haure ya fi tsada a matsayin ki na mace ya za ki kwatanta a wancan lokacin da yanzu awon da lokaci na yanzu hajji sai in ce gaskiya malamai na jiha ko in ce na nishar baki ɗaya suna ba da ƙoƙari akan bisa sani kan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sama arme wanda yake da sadaki kalilan albarka kuma sun ba da bakin irin gudunmawa a bisa kan wannan abun sai dai in ce to alhamdulillah bisa dai sani dai akan gashar ce wannan abu ba komai ba saboda fuskanta talauci da ake ta yi shi yasa suka ba da karfi bisa wayi ma mutane kai abinda addini ya kindaya a lokutan baya da ake samu ba su ba da karhi bisa sani ba saboda ka a fuskanci wa'ingan matsalolin na mace-macen armi a yanzu suka ba da karhi bisa abin sai dai mu ce kawai an gode ma Allah ya ake yin aure a wancan lokacin da yanzu a wancan lokacin musamman aka ce maka yarinya ma fannin kabila ce wanda ya shahi jiha agadis za ka gani yarinya guda wadda za a ɗauki sadaki kan kaya kammi duka sai a ɗauke su a a bada wajen miliyan uku miliyon kaza a kawo raƙumi a yanka sa a yi menene sabbogi yawon sabga ma kaɗai sai a yi sati guda ana yawon lalle da ke saboda ƙarshen cewa wai abu ya wadata gidan mhm. kowa yana sai ya yi sabga saboda komi ya wadata mhm. a yanzu wuni ɗaya ake yi ranar ɗar armi ranar agai mhm. ran na aiki da komi saboda abin nan shine za a sarrafa a lokacin nan duk illolin wannan duk illolin da ya kawo koma bayan a bisa kan rashin safara gata bakin habi mhm. sannan kuma na biyu daman na shi dan uwana ya ce bisa harkar libi da mi da alje da ake zuwa inda za ka yi lissahi ba ma sai an gaya ba yau lattijo za ka gani a kasuwar tol wallahi kamin ya samu kasuwanci ciniki yana gyangyaɗi bisa ta kare mm. mu mm. tun daga nan da zaka gani lattijo bakin kasuwa yana bakin shagon shi yana gyangyaɗi mm. kenan babu kiliyar kenan babu abun da yake zuwa yana zawa matasa zaka ji sun bude baki sun ce da talaucin Nijar gara wutan neto me yake nihi haka nan kenan gara su tahi kasashen waje in ma ran su ya fita ne sun sadakta saboda ba a tanadan musu komi ba illa halaka babu komi in ka zamna ma zaman kashe wando ne kuma zaka fada wani yanayin da kai da kanka baka yi tunanin ba a ka duniya za ka yanta kuma talauci ne kai su turawan da suke mumu wanga abubuwan sai da suka hore mu da talauci kenan dole za a yi biyayya bisa abin da sai suke nuna mu dukiya kuma dukiyar nan fa aka ajiye hankali ba ta kowa ba ce ta mu ci ta mu ci amfanin mu ne yau in kayan lissafi ga misali da na samu wanda ya yi energy solai nijeriya ne ko african ne amma ya aka yi nationality suke sauya ma saboda sun san amfani ne a gare su to me yasa su kuma mutanen mu masu hannu da shuni ba su kishin kai ga matasa su buɗe wata ma'aikata babba wadda matasan da suke zaune za su ba su hannun jari menene hannun jari yanzu duka ya kama bisa faran a ne econisans banda kanan matarka dan yan uwarka arzikin ku yana ta yawo cikin gida in ba ka san mutum ba ka mishi hanya kai kuma ba san ba wannan naka wadatacce ne kamar gwamnati ba ta bullo muku da wani tallafi ba bayan da aka dakatar da kamar wannan safarar a bangaren mata tallafi inda mazaje suke kama kuɗi in sun ka ta me yake da suna suka ɗauki bakin haɓre akwai wanda ya ce a wuni guda in ya fudda mota da me yana ɗaukar 'yan miliyan 500 mil miliyan guda da rabi shin an baka abin da bai tashi ba duka eh, me yake a lissahin shi jika 500 ne in aka sarrafa abu kenan da aka na wannan da ya ce da a baka kihi gara a koya maka kama shi in mutanen ga sun dawama da waga sana'a kamun ku kawo gado kan mai karfi ku azata ku gayyace su wani abu ne kake ganin kai za ka iya a cikin rayuwarka ku koyar da su wannan sana'a ku ba su jari bisa wannan sana'a sannan in ya so ku amince mu wa'inga turayen da suke neman su mai damu har yanzu muna cikin me yake da suna mulkin mallaka tunda har yanzu ba mu san menene muka dosa ba yau har ya kai inda ƙasa alje baka fata ta kai ta kuna a shekaran jiya rajedi akwai wanda suna kwana suka tashi suna kame-kame na nasu suna kwana yanzu sun kai shance inda ake aiki na suke zuwa suke kama matasan da suke zuwa da ai yan bara suke kama su ne gwamnati ya ce ko to yanzu su ma da kansu da can alshe abin har ya ishe su sai suka rinka shiga wurare suka sa masu fuskar su suka shiga suna kama matasan da suke aiki don neman abincin su su rike iyalansu ko su kula da uwaye yanzu da suka yi ta kama waɗanda suka tsere sun tsere waɗanda suke nan aka kama an kama sai suka je hawa na fudu etage suka tar da mutum yana kwana bagwari yana kwana cikin firgita da ya daga idon shi ma sai ya gani waɗannan tenikin kewaye da shi firgita yi ta ya yi su da ya faɗo ma hawa na fudu etage da ya faɗo ma kai ya fashi ran shi yana fita suna kallon shi amma kallon shi kadai suka rinka ba su dafa shi sai bayan sun yi da kama kamen su sun tahi sannan dangi daga cikin waɗanda suka laɓe ba a samu kama ba suka nemo mota aka tai da shi ila wakala har yanzu ba a samu labarin ya mutu ko bai mutu ba amma a jiya da abin ya kai musu da iko suka zo fitowa suka yi su da makami a hannu iko da nasu kenan ba san ba inda abu zai zuwa wanga abu ne wanda yake ana ganin shi kamar karamar fitina ce tana zuwa amma babbar fitina ce babba ce kuma ina kira ga me yake da suna masu hannu da shuni don allah su diba matasanmu na kasanmu masu sauraro da wannan za mu sake dasa aya ashirin makon gobin allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya a madadin hamid mahmud da sauran abokan aikin ma jamhuriyar Nijar da ma muryar Amurka. Ni na Sura da Ma'ali Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Tomar la'agai da Malam Nasiru yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kama na sharhin jaridun Najeriya. zan fara sharhin jaridun ne da jaridar da bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar bangar na cewa akalla mutane goma ne suka rasu sakamakon wata gobara da tashi a wani wurin hakan man fetur da ake yi ba bisa izini ba a jihar abia makonni biyu kenan dai da fashe wani wurin hakan man fetur ba bisa izini ba a jihar imo lamarin da ya sanadiyar mutuwa akalla mutane fiye da ɗari sai kuma jaridar da guardian jaridar guardian na cewa akalla mutane 48 ne suka rasu a yankin arewa maso yammacin najeriya sakamakon hare-hare na 'yan ta'adda lamarin da ya faru ne a wasu ƙauyuka guda uku da ke jihar zamfara kamar da jaridar ta da gadiyan ta ruwaito rahotanni na cewa 'yan bidaga a kan babura ne dai suka yi daren mikiya a wannan ƙauyuka guda uku tare da harbin kan mai wadawa wabe lamarin da ya haifar da hasarar rayuka na mutane fiye da arba'in sai kuma jaridar da leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa a yau ne yajin aikin malaman jami'o'i na wucin gadi dai ta fara yadda watanni biyu da suka gabata ke kawo karshe to sai dai kuma jaridar leadership ta bayyana cewa watakila ta ci gaba da wani yajin aiki na dandandan idan har gwamnati ba ta biya wa kungiyar ta ba a ranar sha hudu ga watan fabrairu ne dai kungiyar fara wannan yajin aikin na wucin gadi wanda kuma ke kawo karshe a yau litinin sai kuma jaridar blueprint daya daga cikin manyan labaran ta na cewa shugaban hukumar yaki da fatocin muggan kwayoyi ndle brigadier janar buba marwa ya barazanar cewa hukumar daga yanzu za ta fara kwace kaddarorin wayan da ake zargi da hada-hadan muggan kwayoyi a najeriya jaridar na cewa a wata hira da ya da murya amurka ko shakka babu matakin kwace dukiyoyin masu mu'amala da muggan kwayoyi zai taimaka wajen kawo karshen dimbin arzikin da irin wayannan masu hada-hadan suka tara kuma ko da an dore su bayan sun fito ba za su samu abin da za su sai koma a kai ba je shugaban hukumar ta ndle a hirar da ya da murya amurka in ji jaridar blueprint sai kuma jaridar jaridar premium times daya daga cikin manyan labaran na cewa yanzu haka ministan sufurin jiragen saman najeriya hade sirika tare da wasu jami'an gwamnatin najeriya sun yi kira ga masu kamfanonin jiragen sama a najeriya da su dakatar da yunkurin fara wani yajin aiki da suka shirya a yau litinin masu kamfanonin jiragen sama a najeriya dai sun koka ne game da tsadar man jirgi wanda da suka ce suna sayan lita daya akan naira ɗari da casa'in yanzu kuma koma naira ɗari bakwai hadi sirika ya bayyana cewa gwamnati na iya kokarinta ta na ganin cewa an samu daidaito na farashin man jiragen sama a kasar sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya sauka a birnin abidjan domin halartar wani taro na majalisar dangin duniya akan alginta muhalli da kuma hana kuraruwan hamada shugaba buhari dai shine shugaban shirin nan na majalisar dangin duniya na dasa bishiyoyi a nahiyar afirka da ake kira green wall africa babin ejibirin murai amurka daga nigeria To madalla a gaida baban gida jibrin da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. Ana fargabar mutane da dama sun mutu a Ukraine a jiya Lahadi bayan wani bam ɗin Rasha ya afka wata makaranta da ke ɗauke da kusan mutane 90 a gabashin Ukraine. gwamnan yankin luhansk da ake takaddama a kai inda tashin hankalin ya fi kamari da aka kwashe makonni da dama ana ɗauki ba daɗi tsakanin dakarun rasha da na ukraine ya ce an kubutar da mutane 30 a wurin amma sauran mutane a makarantar sun mutu da alamar mutane 60 da suka rage a karkashin buragudai sun mutu gwamna sahi hadai ya rubuta a shafin sakonnin telegram ofishin kula da kadarorin kasashen waje na ma'aikatar bitalmalin amurka ofa a ya bayyana sunayen kamfanoni da mutane da ya ce suna taka muhimmiyar rawa ga yaƙi da ƙasar rasha ke yi da suka hada da shugabannin gudanarwa na manyan bankunan rasha guda biyu da wani banki mallakar gwamnatin rasha da wasu rasa guda goma nasa sai kuma wani kamfanin kera makamai da gwamnati ke goyon bayansa da kuma guda uku a cikin gidajen talabijin da gwamnatin rasha ke kula da su da ke samar da kudaden shiga ga kasar a cewar sanarwar ofishin a ƙarshe a jiya lahadi wasu mahara sun kashe akalla mutane 35 ciki har da jariri a wani samame a wani wurin haƙa zinari a ituri a arewa maso gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar congo mai fama da tashin hankali a cewar majiyoyin cikin gida wani jami'in yankin jean pierre beklisende makula da matsugunin mungwalo a nan ituri ya ce kungiyar 'yan bindiga ta kodeyo ta kai hari akan ma'aikatar haƙar zinari ta artisanal Bickley Sunday ya ce 'yan bindigan sun kai hari a wani wurin haƙar zinari a sansanin Camp Blanquet an kuma ga gawarwaki 29 a wurin yayin da aka kuma gano wasu gawarwaki guda shida da aka ƙona su kuma aka binne su a wurin. To madalla gaishe ka masu sauraro a nan shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. za kuma yi mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahouse.com har ma mu na facebook yanzu a madadin baba kuma makeri da ya na gabatarwa su salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne mr carol nisar fili hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum